A birnin Maradi kwalabu hudu ne ke akwai domin yin wasannin motsa jiki da ake kira King Fu a gidan wasa na FN da ke kusan filin wasa na jiha. Duka maraice daga Litinin zuwa Juma'a har ma a wannan lokaci na babban hutu. Masu koyarwa da masu koyo suna haduwa. Abubakar Ibrahim ɗaya daga cikin masu koyar da wannan wasa na King Fu ya bayyana mana yadda wannan wasan ta bambanta da sauran wasanni. Babban bambancin da ke akwai a cikin wannan wasa tsakaninta da sauran wasanni shine akwai waɗansu dabarori da ake yi kamar na dabbobi a cikin wasan kungufu ne kaɗai ke akwai waɗansu dabarori kamar na maciji ko damisa da dai sauran dabbobi sai dai waɗansu suna cewa akwai musgunawa a yayin koyar da wannan wasa ta kungufu abinda shugaban ƙungiyar shebu tsayabu ya musanta za ka ɗauka ka ga na harko dai za ka kare kanka abu na biyu zai koma kuma lahiyar jiki ga jikinka wajen motsa jiki da kake abu na uku kuma za ka koma kai ga rayuwarka baka da tsoron duk wani abu da zai tunkaro ka a nan duniya Goma ga watan Agusta rana ce ta zagayowar ranar da aka kafa kungiyar yau shekaru hudu kenan, inda a cewar shugaban kungiyar wasar tana ci gaba da samun karbuwa ga maradawa. Mu da mutanen gari da su uwayen yara waɗanda suka kaɗiyansu suna zuwa su ga abin da aka koya ma ɗiyansu kuma duk lokacin da uba zai zuwa ko uwa kuma abin zai kayatar da ita kuma ta murna ta ga da ko ita ko shi da da halin shiga kai da wani ma shiga daga cikin su ga irin yadda za a ga yaro yana da kokari bisa wagga kungufu da muke koya ma yara Uwar gidan Ila Maryama ta zo ne kallon ɗanta mai shekaru goma sha uku da yake koyon wannan wasan na kung fu yau shekaru biyu kenan a cewarta kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Na yi ba ta yadda na kalli wasan. Na saka ɗana ne a cikin ƙungiyar domin ya koya wannan wasar musamman a wannan lokaci na hutu. Na gane cewa idan ya koya wannan wasan wata kariya ce a gare shi. A'a ban ga wani musgunawa ba. A gaskiya na gane wasa ce kamar jido waɗanda su ne suke tashe. A lokacin da aka kafa ƙungiyar na a fn yau shekaru hudu sun fara ne da mutum hudu, amma a yau daga masu koyarwa har zuwa masu koyo sun kai su tamanin.